wanda suke inganta rayuwa da addini da kuma abubuwan da suka shafi lafiyar jikunanmu muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ya tabbatar da mu akan alkhairi ya kare mu da dukkanin sharri amin sun amin ya yan uwa masu kallon mu kamar yadda muka saba a kowace ranar juma'a mukan ɗan tattauna abubuwan da suka shige mana duhu ko kuma wasu al'amura da suka faru ko kuma wasu muhimman saƙonni da muke da su wanda za mu fitar a wannan tasha mai albarka allah shi mana rahama ya gafarta mana mu ci gaba da addu'o'i allah kawo mana zaman lafiya 'yan uwa masu kallo akwai abubuwa kamar haka na farko akwai sanarwa da muke ta tasawa wajen sati guda kenan na wato buɗe guri da allah subhanahu wata'ala ya azarta mu da shi a ƙasar saudiya a birnin makka inda muka ce za mu buɗe wurin da za mu rika kawo muku magunguna waɗanda kuke buƙata mu hausawa da wanda ba hausawa bayan afirka da suke saudiya za su samu sauƙin samun magungunan mu insha allahu rabbi karshen wannan watan da muke ciki na september in allah da za a samar da waɗannan magunguna a wannan ƙasa ta makka ga wanda yake bukata yadda kuke mana magana to sai ku tuntuɓe mu za mu tura muku lambobin wakilan namu da suke can mu za mu magana da ku ku gaya mana abin da kuke so mu gaya muku ga kuɗin magani iyakaci kawai lambar waya za mu baku ku je ku karɓa haka tsarin yake kafin mu ga abin da Allah zai yi nan gaba za mu tattara ne mu tare tilawa tv ta koma saudiya muna fata haka alhamdulillah abu na biyu shine mutanen da suke wato saudiya sun ji wannan sako kuma su sanar da al'umma duk wanda yake kewayen makka madina ba'if tabo riyadh da sauransu duka za su iya samun wannan magunguna a wannan cibiya mu. abu na gaba shine akwai ƙasashe guda uku waɗanda waɗannan ƙasashe su ma suna da buƙatar product ɗinmu wato yani magungunan mu to amma mun ba da sanarwa a wancan lokacin cewa duk mutumin da yake so ya zama wakilin mu a yankunan da muka lissafa to ya magana saboda mu buɗe wato goyi a wannan ƙasa to allah da ikonsa tun da bidiyoyin da yawa kuma al'ummar da yawa ba lallai ba ne wani ya ji wani bai ji ba so waɗannan ƙasashe guda uku yanzu akwai hanyoyi da za mu rika tura musu magani ga wanda suke buƙata musamman waɗanda suke ƙasar togo waɗanda suke a ah, ƙasar ah, ah, benin republic benin republic togo benin republic eh, sai mali ina ga mali ne ko ƙasa uku ne dai akwai togo akwai kwatano ita ce ina ga eh, benin ai sai mali eh, waɗannan ƙasashe guda uku akwai hanya da za mu rika samar da magunguna wanda zai iya zuwa wajen su kai tsaye insha Allahu. ko ga wanda suke bukatar magunguna da muke hada za su tuntube mu insha Allah rabi <clears throat> za mu iya tura musu benin kwatano togo insha Allah rabi sai kuma abu na gaba shine kamar wakilai da muke da su a kasar nijar to muna son mu ƙara faɗaɗawa mm, ga wanda yake sha'awa zai zama wakilin mu tilawa tv a kasar nijar a kowane gari yake to zai iya tuntuɓar mu ta yadda za mu duba mu ga yanayin buɗe santa a gurin saboda yanayin nisan guraren duk da muna da wakilai eh, muna da wakilai amma wasu sukan so a buɗe ta ɓangaren su muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu daga ƙarshe ɗan uwa lokaci tafiya yake kuma zamani ƙara canzawa yake ya kamata a duk inda kake a duk inda kike mu gyara halayenmu tunda mun san dukkanmu za mu mutu duk mai kallona ya san zai mutu duk mai kallona ya san zai mutu kamar yadda ni na san zan mutu wata rana manzan allah sallallahu alaihi wasallam an gina kabari manzan rama sallallahu alaihi wasallam ya je ya zauna bakin kabarin ya sa kafafuwan shi sai aka ga hawaye suna gudana a idan manzan rahama sallallahu alaihi wasallam sai buɗi baki ya ce ya ce saboda wannan ramin ya kamata a yi aiki saboda wannan ramin saboda wannan makwancin ya kamata mai aiki ya yi aiki manzan rahama wanda an gafarta masa abin da ya yi da abin da zai yi ba ma yana zubar da hawaye kabari to kamar yadda kuka yi imani kuka sani dukkan mu za mu shiga kabarin nan to saboda kwanciyar kabarin nan ya kamata mu tanadan ma kanmu abin da za mu tanadan mu kanmu wallahi azim kan duniya ta ruɗe ka wallahi azim kan duniya ta ruɗe ki babu inda za ka tsira wallahi la najata illa ilahi ba inda za ka sai ga Allah ina ake samun shirya ina ake samun wato na zuciya sai mun koma ƙur'ani ya zama to ƙur'anin nan ya zama ɗin ɗinmu ya zama kundin tsarinmu ko ba a aje shi a ƙasa shine kundin tsarin mulki ba kai ya zama kundin tsarin mulkin gidanka ƙur'ani to shine fa za ka tsira mu dawo mu kankama ƙur'ani a cikin ƙur'ani shirya take a cikin ƙur'ani alkhairin duniya da lahira yake kuma duk wanda ya rike shi ba zai taɓe ba a duniya da lahira waɗanda suka gabata da na yanzu duk mutumin da ya kankama ƙur'ani ya rike shi ya yi amfani da kalaman da ke cikinsa ya ɗabbaka su wallahi tallahi za ka gansa daban yake a cikin al'umma nasiha ta kenan a gare mu kullum juma'a tana zuwa tana wucewa kullum juma'a tana tana wucewa wata juma'a in ta zo da kai za ta wuce wata juma'ar idan ta zo da ke za ta wuce a da dama kenan bare yanzu wanda mutuwar ta zama ado wanda mutuwar ta zama gata nan ba a bar wani mamaki ba ne ka fita gida a mota ka faɗi ka mutu ka fita gida an kama ka an harbi ka fita gida an ɗauke ka an rasa inda kake daga ƙarshe ya tsinci gawarka na ƙarshe ya tsinci gawarki to a wannan duniya kar ku tsaya mu ɓata mu kanmu lokaci mu iya abin da muke ganin za mu iya yi domin taimaka ma kanmu domin kanmu za mu taimaka ma ba wani ba idan kai addini ka bi Allah kai da'a kai salatin annabi kai karatun alkur'ani kanka kai mawa ka tsiratar da kanka daga bala'in duniya da lahira kuma ka sai ma kanka jannatin firdaus wadda ba ta karewa idan kai burus ka zama dan banza ka zama dan iska ka zama shasha kika zama fitsararra kika zama yar iska kika zama tantiriya ba wanda kika cuta ba za ki cutar da kowa ba kanki za ki cuta domin akwai ranar da za ki nadama domin akwai ranar da za ka nadama to wannan rana ce ake sanasar da mu daga karshe ya kamata kowa ya makamsa hisabi kowa ya makamsa hisabi idan ka wayi gari me ka aikata a wannan wayan gari naka da asuba wata gana wace ka samu tsakaninka da Allah wata tattaunawa kai da ubangiji idan rana ta faɗi ka zauna ka ga me ka aikata me harshen ka ya fitra mai dattin bakinka ya faɗa kafin ka kwanta ka samu ka sasanta ka samu ka sasanta da ubangiji kafin ka kwanta bacci la'alla wannan kwanciyar da za ka yi ba za ka tashi ba la'alla wannan kwanciyar da kika yi ba za ki tashi ba yayin uwana ba ka da wani abu wanda ya wuce Allah ba ka da wani abu wanda ya wuce manzon Allah ba ka da wani abu wanda ya wuce addinin Allah duk abin da zaka samu a duniyar nan in baka da Allah baka da manzon Allah baka rike Allah baka rike manzon Allah baka rike addini ba aikin banza ne wannan mutuwar da ake muku magana gaskiya ce lahira gaskiya ce aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce ya kamata mu makan mu kiyamun laili a cikin lokacin da muke da lafiya ba sai lokacin da lafiyar ta kauce mana ba za mu zo muna rabibi anan zan mu Allah ya samu faɗaka Allah ya samu faɗaka kar manta da subscribe da share da comment muna muku fata alkhairi a yi sallar juma'a lafiya ma'asala